Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 31 ga watan Agusta na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Oshun ta ce ta shirya tsaf don tarbar shugaba Muhammadu Buhari gobe Alhamis in Allah ya kai mu. Muna kuma ɗauke da rahoton ziyarar da mai kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya kai Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan menene tasirin shafin sada zumuncin Facebook a rayuwarku. sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai a ƙasar gabon shugabanta ali bongo ya sake samun nasara a zaɓen ƙasar kamar yadda hukumar zaɓen ƙasar ta bayyana amma masu kar lamiri suna zargin an yi magudi wakilin murya amurka idris fall wadda yake a hukumar zaɓen ƙasar ya aiko da rahoton cewa wasu wakilan hukumar zaɓen sun yi murabus laraban nan kuma zanga-zanga ta ɓarke a libreville babban birnin ƙasar. babban abokin hamayyar mr bongo john ping ya ce kwamitin yakin neman zaɓensa yana da shaidar an yi magudi kuma a shirye yake gabatar da hakan a gaban kotun tsarin mulkin ƙasar. sakamakon zaben da a hukumance da za a bayyana ya nuna shugaba bungo ya lashe zaben da kashe 49.8 shi kuma pin ya samu kashe 48.2 inda ake gardaman shine sakamakon zaɓe daga wani lardi inda kusan dukkan al'ummar lardin suka fito kuma shugaba bungo ya samu kashe 95 cikin 100 na kuri'u da aka kada babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki muni ya yi kira ga al'ummar ƙasar su zauna cikin lumana biyo bayan zaben ƙasar da aka yi gwagwagwa duka yan takarar biyu sun ayyana kansa a zaman waɗanda suka lashe zaben da aka gudanar ranar asabar kuma kowane ɓangare yana zargin ɗayan ɓangaren da tafka magudi. Fiye da shekara ɗaya ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump yake rena ƙasar Mexico sai gashi yau ya tafi ƙasar inda zai gana da shugaba Enrique Peña Nieto. Sa'o'i kamin ya dawo Amurka inda zai bayyana dalla-dalla manufofin gwamnatinsa a kan batun shige da fice idan har Allah ya bashi sa'a a zaben da za a yi cikin watan Nuwamba. Trump wanda ya yi arziki ta fuskar gine-gine ya sha wulakanta makwabciyar Amurka a kudancinta cewa tana tura 'yan fyaɗe da ɓata gari zuwa Amurka. Kuma Mexico tana kwara Amurka a wata yarjejeniyar cinikayya da ta kulla da amurka fiye da shekaru 20 da suka gabata. Trump ya samu goyon bayan miliyoyin Amurkawa saboda ikirarin zai gina ganuwa akan iyakokin Amurka da ke Mexico. domin hana kwararar bakin haure kuma zai tilasta wa kasar ta mexico ta biya kudin aikin ganuwar mataki da shugaban kasar mexico pena ya yi watsi da shi amma kwatsam trump ya ba da sanarwar ziyarar da zai kai birnin mexico kwanaki bayan da shugaban kasar na mexico ya miƙa masa goron gayyata da shi da abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton wakilan majalisar dattijan brazil su 61 sun kare kuri'ar tsige shugaban kasar dilma rousseff inda suka same ta da laifin saba dokokin kasafin kuɗi yau 'yan majalisar suka zartar da wannan hukunci bayan da rusef mace ta farko da za ta jagoranci ƙasar, ta fuskanci tambayoyi na fiye da sa'o'i goma sha hudu ranar litinin jiya talata gabatar da muhawara da hujjoji ta ƙarshe game da tsigeta a cikin sanatoci 81 tilas hamsin da hudu su amince da matakin tsige shugabar kamin ƙudurin ya tabbata ana sa ran mataimakinta michael timar shine zai gaje ta an zargi dilma rousseff da amfani da kudade daga bankuna wajen ɓoye gibi a kasafin kudin kasar a wani yunkurin ƙara kanta ta goma shi ko farin jini gabanin zaben kasar da aka yi a 2014 amurka ta ce zancen banza ne ikirarin da rasha take yi cewa ita ce ta kai harin da ya hallaka kakaki kuma babban jami'in tsare-tsaren kungiyar isis kamar yadda wani jami'in amurka ya gaya wa murya amurka A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar ta ce jiragen yakin kasar ne suka kashe wato mayakan sa kai na ISIS su 40 ciki har da Abu Muhammad Al-Adnani lokacin da wani hari da bamabamai da ta kai kusa da birnin Aleppo jiya Talata. Wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya wa murya Amurka cewa ikirarin na Rasha wani mataki ne na shirga karya ko ɓadda sawu. jami'in tsaron ya ce amurka ta jima tana sa ido a kan al'adnani kuma an kashe shi ne lokacin da aka kai farmaki kan motar da yake ciki kusa da ƙauyen da ake kira shiya da ke arewacin birnin aleppo Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari Najeriya na shirin kai ziyara jihar Oshun gobe Alhamis in Allah ya kai mu. Rundunar 'yan sandar jihar ta ce ta shirya don ɗauka ko kuma tabbatar da cikakken tsaro a jihar. Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Osun, Elegbede Ajibade ne ya tabbatarwa muryar Amurka hakan a hira ta wayar tarho. prepare our operational order. Finally, they come from the president tomorrow. So we provided all the necessary operational program. So there will be no problem. So there is no cause for any alarm. So we are ready and we are prepared. Mr. Elegbede Ajibade ya ce mun shirya don yin aiki saboda ziyarar da shugaban kasa zai kawo gobe. Mun samar da duk tsare-tsaren da ake bukata kuma babu wata matsala. Kana a shirye muke kuma mun kimtsa. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Osun ya kara kara da cewa duk matakan tsaron da ya kamata su ɗauka don samun nasarar ziyarar shugaban ƙasa Buhari. Wani dai zaratan sojojin Najeriya suka isa birnin na Oshogo tare da wasu jami'an tsaro masu kayan sarki da farin kaya don ƙarfafa tsaron. Haka ma an ƙawata wasu sassa da dama na birnin Oshogo musamman inda ake sa ran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai bi ko zai ziyarta ko kuma zai je don ƙaddamar da wani aiki. Su ma manyan tituna irin su Olayya an gargaɗi masu ababen hawa da su nisanci wajajen don kaucewa cunkushewar titunan a gobe Alhamis. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. Hamshakin matashin nan kuma wanda ya kirkiro shafin sada zumuncin Facebook, Mark Zuckerberg, ya ce yana da fata na gari ga matasan Najeriya masu kirkire-kirkire a nan gaba. Wakilinmu na Lagos, Babangida Jibril, na ɗauke da ƙarin bayani. Mark Zuckerberg ya furta hakan ne a lokacin wata ziyarar bazata da ya kawo nan birnin Lagos ta tarayyar Najeriya domin ganawa da matasa da kuma 'yan kasuwa masu hazakar kirkire-kirkiren na'urori na fasahar zamani daban-daban. A lokacin wannan ziyara dai Zuckerberg ya gana da masu kirkire-kirkire a cibiyar bunƙasa dabarun zamani ta CC Hope da ke nan birnin Lagos. usman ibrahim usman na ɗaya daga cikin matasan arewacin najeriya ɗaya tilo da suka gana da shi kuma ya bayyana mani alfanun wannan ganawa tasu ni a guri na zance makasudin zuwansa shi shine ya haɗu da developer ecosystem na najeriya saboda success stories ɗin abubuwan da muke ta yi a shekarun baya da kuma abubuwan da muke da technologies da yake ta frameworks da yake providing for developers to ya ga kuma haɗu da mu face to face sannan kuma ya sake buɗe mana hanya sosai yadda za mu yi benefitin daga wayannan abubuwan su. Wannan ne dai ziyara ta farko da Mark Zuckerberg mai shafin Facebook ya kawo ta ƙasar nahiyar Afirka. To koya 'yan Najeriya ke kallon wannan ziyara? tambayar kenan da na yi wa wani matashin dan kasuwa da shi ma ya kirkiro wani kamfanin sarrafa abincin gargajiya zuwa na zamani mai suna afrifood alhaji kabir bawa ba komai ba ne shine kasuwanci Zuckerberg dan kasuwa ne kuma duk dan kasuwa da yake zai zai dauki Najeriya kamar ba wani abu ba ko kuma ya juya mata baya bayan tsammanin kasuwa ne saboda a Najeriya ne zaka ga masu amfani da intanet kawai tana da mutane miliyan 97.2 masu amfani da kawai intanet waɗanda figures ɗin da muke da shi mutanen da suke amfani da intanet a Najeriya sun fi mutanen da suke amfani da intanet a Ingila sun fi wanda suke amfani da shi a Germany sun sun fi a faransi sun fi a mexico sun fi masu amfani da intanet a italy da canada da spain da pakistan cikin 'yan kalilan da zan iya gaya maka sa'annan kuma nigeria tana da mutane miliyan goma sha shida masu amfani da facebook watan kamfanin shi kenan so in ka dubi kamar gap din da ke tsakanin masu amfani da intanet da kuma masu amfani da facebook kamfanin shi akwai mm. tangara nan muna da mutane miliyan mark zuckerberg dai ya sha alwashin tallafa matasan najeriya wajen cimma burinsu na kirkire-kirkire da nufin bunƙasa tattalin arzikin najeriya kamar yarda usman ibrahim usman ya shaida mani najeriya dai ta ciri tuta wajen kasancewa kasar da ke kan gaba wajen masu amfani da shafukan facebook a nahiyar afirka abinda ma ya zarce na wasu kasashen da suke tunkahon ci gaba a duniya domin kuwa ƙiddiga ya nuna cewa 'yan najeriya miliyan 7.1 ne ke amfani da shafin na facebook a duk rana tuni dai mr zuckerberg ya bar najeriya bayan da ya shigo a sirce bisa dalilai na matakan tsaro baban ya jibrin murya amurka daga lagos a gaida baban gida Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin menene tasirin shafin sada zumuncin Facebook a rayuwarku musamman ma ganin yadda wanda ya kirkiro shafin Mark Zuckerberg ya kai ziyara Najeriya amma kafin mu buɗe mu ku ci gaba da jin wannan waƙar. rayuwa ce duniyanmu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga Kaduna. Wa alaikum salamu da wa muke magana. A sunana Abdullahi Lala Stela tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya. To mecece gudunmuwa ka Bilal? A to gaskiya gudunmuwa na kamar shafin nan na Facebook gaskiya yanzu yana dan yana wa'ima da mutane kai da ga mutane sai dai in wani abu ya faru sai dai su ji rediyo da sauransu amma yanzu wannan shafin na facebook duk inda ka shiga duk abin da yake faruwa a duniya kana shiga za ka gan mm. an wannan ɗin shi to gaskiya yana da muhimmanci sai dai akwai wasu mutane kalila ne da suke so su bata abin to yana da kyau dai su gane cewa wannan abu da aka kirkiro da shi abu ne mai muhimmanci ga ainihin al'umma saboda haka yana da kyau da Allah mu rike shi da kyau mu dinga yaɗa manufa mai kyau wanda za eh, mutane za su ilmantu kowa ma ya ilmantu so mun gode malam bilal daga kaduna yanzu kuma bari mu je birnin tarayya abuja Assalamu alaikum suna shafa ne kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Maryam Dauda barka da aiki. Barka ka dai Malam shafa ne ne ra'ayinka? To, ajiya Maryam gaskiya fi billahi ina so in jawo hankalin 'yan uwa ne don wannan abun da aka farfado mana da shi yana taimako mu musamman mu matasa hmm. akan wannan lamari kuma 'yan uwanmu suna amfani da wannan abun suna cutar mutane da 'yan uwan har da mata ma yanzu na gaya miki sai ki ga sun ɗauko wani hoto wanda ba nasu ba sai mm. sa kuturwa ne gurguwa ne yanzu mm. sa suna amfani da shi suna wanke mutane saboda haka ina jawo hankalin yan uwa har kuɗi suke ansa kenan muhimmanci eh hello kuɗin wasu suke sake nan ta wannan hanyar wallahi na gaya miki maryam dauda har kuɗin wayan suke sa Malam Shafale kenan daga birnin tarayya Abuja yanzu kuma bari mu je gashuwa. Assalamu alaikum wa ke kira daga gashuwa. Wa alaikum salam Yusuf Santana ne daga gashuwa. Malam Yusuf me zaka ce game da shafin Facebook? Shafin Facebook dai abubuwan da kuke zartarwa gaskiya muna jin daɗinsa kuma yadda yake faruwa hmm. kwarai da gaske. Kuma akwai abubuwa da yawan da ma nake eh, duba wanda Facebook yake bamu. kuma mu 'yan najeriya gaskiya muna kokantawa ciki kuma ina ɗaya daga ciki ina murna gami da wannan abu to mallam yusufu mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je benue hello hello da wa muke magana daga benue da ibrahim muhammad ne daga wadata makwabci to mallam ibrahim me zaka ce game da shafin facebook me tasirinsa a rayuwarka to wannan wannan sanje ina da tarihi tasiri kwarai kwarai da gaske muna karuwa da shi sosai sosai mm. ta wani hanya a ci gaba da mana haka shi kenan saboda ainihin layin na ba kuɗi sosai zai ɗauki tsawon magana da ku wace kuma wani lokacin zan kira Allah sarki mun gode malam Ibrahim Muhammad da ra'ayin da ka bamu Jama'a masu sauraro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin mun sami kira daga plateau na magana kan magana na to da wa muke magana malam hello hello da wa muke magana magana daga to muna jan ka ne ra'ayinka ra'ayi na kan maganar facebook na ne da yake magana shi Eh. gaskiya ya taimake mu sosai ta fannin tsaro da sauransu amma wasu suna fali suna dubi mutane ta wurin hanyar fon wannan mm. to irin wannan ya kamata a sa mata idanu sosai saboda a ganda cewa nan gaba mun ci burin na tattalin arziki na kasar nan to mun gode da wannan ra'ayi yanzu kuma bari mu sake komawa kaduna Kaduna. don malam bello mene ne ra'ayinka game da abin da muke tattauna a kai shi da wani abin da ke tattauna gaskiya ina da alheri kuma ina da shirin shi hmm. saboda haka shi eh, ita gaba ɗaya fasa na waya akwai alheri akwai kuma abubuwan da ke bata mutane da yara a gurguje mene ne alherin da sharransa eh? a gurguje na ce mene ne alherin da sharransa eh to alheri shi da yawancin abun da ake za ka buɗa ka gani a sauƙaƙe ko kuma ka rubuta ko ka tura a sauƙaƙe eh. ba ba ba kamar sai ka tura rediyo ko wani abuwa. Mm. Na gode madan da gode su kudu da. To Malam Bello daga Kaduna mu ma mun gode yanzu kuma barin mu je Zamfara. Ah, assalamu alaikum Hajji Maryam barkan ku da aiki. Barka ka dai da muke magana. Ana magana da Hafizu Balaraba Gusau daga nan jihar Zamfara. to malam hafiz me za ka ce game da shafin facebook hakika ni dai shafin facebook ba abin da zan ce sai in ce yana kara babban gudunmawa musamman mu a nan najeriya hmm. za mu ga irin takarawar da yake musamman kuma na hausa na murya amurka za mu ga cewa shafin facebook yana ba da muhimmiyar gudunmawa wajen faɗakarwa da wayar da kan jama'a sai dai to malam hafizu balarabe mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kyafi nasarawa Assalamu alaikum alaikum assalamu da wa muke magana suna na sha'ayin zan NTA kyafi jihar Nasarawa alƙalin ƙungiyar murai ma'abota kafafen yada labarai da cigaban ƙasa. Tun Malam Sha'abu ne ra'ayinka a yau? To ra'ayina dangane da shafin Facebook ko? Eh. To gaskiya muna maraba da wannan shafi kuma alhamdulillahi. Gaskiya ni dai ba ce komai ba dangane da shafin Facebook sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi. Mm. Sai dai matsalolin da ake dan samu ya kamata su gyara ga masu kotun account din mutum mm. su sa mishi wasu hotuna irin na su matsa nan wanda ba kyau. Ya mm. kamata su yi gyara a wannan. Malam Sha'aibu kenan daga kyafi jihar Nasara kuma anan za mu dakata ɗauka wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar akan wani batun daban. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ma'aikatar ministan wasanni ta kasar ghana ta ce a shirye take ta biya 'yan wasan ghana black stars dala 2,500 idan suka yi nasara a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin afirka ta shekarar 2017 da za su yi da rwanda a ranar asabar a birnin accra wannan kuɗi shine mafi kankanci da ƙasar za ta baiwa 'yan wasan ghana blaster tun shekaru 20 da suka shuɗe ma'aikatar ministan wasanni ta tabbatar da wannan dabara ce sakamakon kin amincewar hukumar kwallon kafa ta gfa da kodin ghana blasters na kiran 'yan wasan cikin gida da ministan ya buƙaci 'yan wasan na waje da aka gayyace su za su biya kuɗin jirgi a cikin aljihun su inda mukaddashin captain andrew dede ayu ya biya wa mutane bakwai kuɗin jirgi biyo bayan maganar gwamnati cewa ba za ta iya ɗaukar nauyin kuɗin jirgin su ba minista nilan t van ya ce tunda 'yan wasan sun amince da biyan kuɗin jirgin su to su yi hakuri da abin da za a ba su na ladan wasa kuma ya ce kada wannan ya zama musu hujjar kaucewa kasar wasa nan gaba ba dadewa ba ne kuwa ministan ya tattauna da 'yan wasan ya bayyana musu za a rage biyan su daga dala dubu goma zuwa dubu takwas kwamitin matasa da wasanni na majalisar dokoki ya bayyana aniyarsa na shiga tsakanin hukumar kwallon kafa ta gfa da ministan wasanni nilan ta don sasanta takaddaman tsakanin su wani mamban kwamitin ba ajiman ya ce ya zama tilas ne kwamitin ya shiga tsakanin su saboda barakar tsakanin su sai kara ta'azzara take yi wanda idan aka zuba musu ido haka zai addabi nasarorin kasar a gasar cin kofin afirka da ma wasan da gane za ta yi da rasha Mr. Ajiban ya ce wajibinsu ne su sa ido akan irin waɗannan hukumomi da ma'aikatar wasanni da suke karkashin lema ɗaya. Ya ce ya tattauna da wasu mambobin kwamitin kuma ya kyauce zaton zuwa Alhamis za su sasanta wannan al'amarin. dan wasan Ghana mai wasansa a kasar waje Suleiman Tari yana shirin komawa da wasansa Turai kafin rufe hada-hadar 'yan wasan Turai da zai kare yau karfe goma sha biyu na dare. Dan wasan na tsakiya na kasa da kasa yana da hurumin zuwa ko ina ya yi wasansa bayan gama kwantaraginsa da club din Saudi Arabia Al-Ittihad sai dai ana danganta komawan tsohon dan wasan na inter milan da ac milan suleiman tari da club din lazio wanda ake kyautata zaton tattaunawarsu zai kammala kafin hada-hadan 'yan wasan ta kari Muntari ya taka rawan gani a kasar Italy bayan ya yi nasarar wasa da Udinese da Inter Milan kuma ya lashe kofin zakarun Turai a shekarar 2010 tare da AC Milan. A Najeriya kuwa ministan matasa da wasanni Solomon Dalon ya bayyana damuwansa aino akan irin abubuwa da hukumar NFF take yi wa ɗin zakarun ƙasar 'yan ƙasar shekaru 23 samsin siyasiya. Da yake amsa tambayoyin 'yan jarida bayan wata ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari a fadar shugaban ƙasar a jiya talata. Mr. Dalon ya ce NFF ba ta yi wa siyasa adalci ba. Ya ce rashin adalci ne NFF ta kwace motar da ta bai wa siyasa ya yi aiki da ita. Kuma abin a yi yitar da hakan ne. ma'aikatar dillancin labarai ta najeriya ita ce ta rawaito cewar hukumar nff ta kwace motar siyasa a lokacin da yake kan aiki a olympic a rio a ƙasar brazil shi ko minista dalon ya ce ganin irin rawa da siyasa ya taka da kuma gudunmuwa da ya yi wa ƙasar bai kamaci wannan wulakanci ba ya kamata a girmama shi kuma a mutunta shi yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. ayyukan ta'addancin kungiyar boko haram sun yi mummunan tasiri akan rayuwar 'yan najeriya kungiyar ta kashe sama da mutane dubu ashirin tare da raba wasu fiye da miliyan biyu da muhallansu lamarin da ya jefa akalla mutane miliyan bakwai cikin kangin yunwa da mawuyacin hali cikin shekaru biyu da suka gabata kungiyar ta boko haram ta yi amfani da mata da 'yan mata sama da ɗari wajen kai hare-hare yayin da yake jawabi a lokacin ziyararsa a najeriya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce babu wanda ya kamata ya rayu a cikin irin wannan mummunan yanayi amma kuma ba lamari ne da zai zo ya wuce da kansa ba a yan watannin nan an samu ci gaba a yakin da ake da boko haram a watanni shidan da suka gabata dakarun najeriya sun kubutar da dubban fararen hula sannan ɗaruruwan mayakan ƙungiyar ta boko haram sun miƙa wuya ga dakarun ƙasar sai dai galabar da aka samu akan mayakan na boko haram a fagen daga wani mataki ne na farko domin a cewar sakatare keri idan ana so a kawar da masu tsauran ra'ayi akwai buƙatar a haɗa amfani da ƙarfin soji da shugabanci na gari da samar da ilimi da tsaro da kuma mutunta haƙoƙin bil'adama amma kuma dole ne batun yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama babban batu a cewar sakatare kere domin babu abin da ke kashe mutane ƙwarin gwiwa kamar a ce su gane cewa ana zaluntar su akwai kuma buƙatar gwamnati ta samar da dama ga mata da 'yan mata a ajujuwan karatu da kuma wuraren aiki sannan ƙarshe akwai buƙatar a mai da hankali wajen mutuntawa tare da nuna tausayi ga waɗanda suka tsere wa rikicin boko haram ko kuma suka juya wa ƙungiyar baya yayin da suke ƙoƙarin komawa gidajensu musamman ma waɗanda aka garkuwa da su ba da san ransu ba abu ne mai muhimmanci a ce gwamnati ta lura da buƙatun waɗannan mutane sannan a yi shi cikin adalci idan aka yi lale marhabin da waɗannan mata da 'yan mata a cikin al'ummomin da suka fito ba tare da an nuna musu kyama ba ko musgunawa da kuma tabbatar da cewa miliyoyin mutane da aka raba da muhallansu sun samu tallafi da gwamnati wannan a cewar sakatare keri ita ce hanyar tabbatarwa da mutane makoma mai kyau wacce ba ta tattare da tashin hankali wanda kuma hakan shine zai samar da daidaito da zaman lafiya da 'yan najeriya suka jima suna muradi wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar idan mai sauraro na da tsokacin da zai yi sai a rubuta wasiƙa zuwa sharhin amurka voa washington dc biyu biyu uku bakwai usa har ila yau za ku iya bayyana ra'ayoyinku tare da ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a shafin yanar gizo na voa wato www.voanews.com/editorial Madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A ƙasar Gabon shugaban ƙasar Ali Bongo ya sake samun nasara a zaben ƙasar kamar yadda hukumar zaɓe ta bayyana amma masu sukar lamiri suna zargin an yi maguɗi. wakilin muryar amurka idris fall wadda yake hukumar zaɓen ƙasar ya aiko da rahoton cewa wasu wakilan hukumar zaben sun yi murabus laraban nan kuma an barke da zanga-zanga a libreville babban birnin kasar dangane da sakamakon wannan zaɓe babban abokin hamayar mr bongo john ping ya ce kwamitin yakin neman sa yana da shaidar an tafka magudi kuma a shirye yake gabatar da shaidar hakan a gaban kotun tsarin mulkin kasar fiye da shekara ɗaya da ɗan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump yake rena ko kaskanta kasar mexico sai gashi yau ya tafi kasar inda zai gana da shugaba ko kuma ya gana da shugaba enrique peña nieto sa'o'i kafin ana sa ran ya dawo nan amurka inda zai bayyana dalla-dalla manufofin gwamnatinsa kan batun shige da fice idan har allah ya bashi sa'a a zaben kasar da za a yi cikin watan nuwamban bana Trump wanda ya yi arziki ta fuskar gine-gine ya sha wulakanta makwabciyar Amurka a kudancin ta a cewa tana tura 'yan fyaɗe da ɓata gari zuwa Amurka kuma tana kwarar Amurkar a yarjejeniyar cinikayya da aka kula fiye da shekaru ashirin da suka wuce. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Aidan Utuku. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.